barkan da warhaka barkan mu sake a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani a akan yadda za ka ga duk bidiyon da ka shiga a cikin a cikin youtube bidiyon da ka shiga kalla a youtube idan har gmail din yana kan yana kan application din na youtube to yana ajiye maka saving din yanda to za ka ka ga wannan saving ɗin da sauran bayanan da suka ajiye maka da fari dai ka san da inda zaka shigo wannan manager your google account yauwa da fari kana zuwa sai ka janyo nan kamar haka ga nan home personal information ga nan date at, private, at privacy ga shi nan wannan kamar haka wannan shi zaka shiga yauwa da fari ga nan ka shigo data at, private, at privacy vou sai ka shigo Você ka chegou wannan youtube history youtube history yauwa ka shigo youtube history yauwa kana shigowa youtube history yauwa gashi nan sai ka vai fazer danna manager activating din nan yauwa ka danna manager activating yauwa gashi nan ya nuno maka youtube history gashi nan yauwa sai kai kasa gashi nan ya nuno maka today gashi nan duk bidiyon da ka buɗe gashi nan gashi nan duk bidiyon da ka bude a youtube to ya riga ya maka saving din sa a nan wajen duk bidiyon da inda ka yi din sa har da mintuna da kalla amma ba kalla mintuna ba kawai kwafar din sa kai to duk gashi nan ya tara maka kalla kalla duk innan bidiyo ne da maka buɗe da wannan link ɗin duk bidiyo ne da muka bude da wannan da wannan wannan gmail din yana kan yana yana kan youtube yana kan youtube din a lokacin gashi nan tun daga farkon bude gmail din har yanzu duk bidiyon da ya kalla a youtube gashi nan zai nuna maka shi yawwa to dan uwa idan baka danna wani alamar subscribe ba ka danna wani alamar subscribe kai like ka shi zuwa ga uwa saboda su amfana mun gode da kallon wannan bidiyo